Masu sauraron mu sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke kuma si. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi na ranar Juma'a 21 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji sai ce can da ya biyo bayan watsi da kudirin dokar wa'azi da wata kotu ta yi a Kaduna. Za kuma a ji cewa wani kamfanin damfara ya damfari wasu 'yan Nijar da dama. kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafi da shirin kallabi daular salim kuma ta shigo da shirin jaridun amurka akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karatu daula salim a jiya alhamis ne shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya filippo grandi ya ce an samu karuwar 'yan gudun hijira sama da miliyan saba'in a fadin duniya baki ɗaya inda ya kira wannan da wata babbar gazawa ga al'ummar duniya sannan ya kira da a haɗa kai a duniya baki ɗaya wajen warware wannan matsalar. yawancin mutane miliyan saba'in inda muke magana kansu sun guje wa yaƙi ne da tashe-tashen hankula daga ƙasashensu. Grande ya faɗa wa muryar Amurka a wata tattaunawa da aka yi da shi a Amman na ƙasar Jordan yayin da ake bikin ranar 'yar gudun hijira ta duniya cewa da alamar da al'ummar duniya ta daina la'akari da yadda za a shawo kan wannan matsalar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a cikin wannan satin cewa mutane miliyan saba'in ne da dubu ɗari takwas ne a bara suka kaura daga mahallinsu saboda tsananin yaƙi da rashin yanci da kuma maiwancin hali inda ya haura mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku a shekarar 2017. saura kiris amurka da iran su gabza a jiya alhamis bayan da aka aka kakkabo jirgin sintirin amurka bara matuki mai suna global hawk a yankin ruwan hamas al'amarin da shugaban amurka donald trump ya kira da mummunan kuskure wannan wani sabon koma baya ne abinda trump ya faɗa wa manema labarai kenan a jiya alhamis ɗin a lokacin da yake ganawa da prime minister ƙasar canada justin trudeau a fadar white house shugaba trump ya ƙara da cewa wannan jirgin saman ya ratsa yankin ruwa na ƙasa da ƙasa ne kuma muna da shaida a rubuce ya ƙara nanatawa wa manema labarai cewa za ku ji a nan gaba idan amurka ta maida martani. amma iran ta ce jirgin ya bi hanyar da bai kamata ba kuma ya karya dokar ƙasa da ƙasa a jiya alhamis ne shugaban amurka donald trump ya ce akwai yiwuwar majalisar dokokin tarayyar amurka za ta amince da yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da mexico da canada amma idan ba sa harkar zaben shekarar 2020 da siyasa a ciki ba wasu daga cikin 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar democrat sun amince da kudurin canja yarjejeniya da za ta mai gurbin yarjejeniyar shekarar 1994 ta amurka na cinikayya ba tare da haraji ba saboda farashin magunguna amma kungiyar kwadago ta amurka ta nuna damuwarta akan yadda kasar mexico za ta samu damar kyautatawa da karawa 'yan kasarta albashi. ina fatan za su yi duk abin da ya kamata su yi abin da trump ya faɗa kenan kan 'yan majalisar dokokin tarayya na jam'iyyar democrat yayin da suke tattauna da prime minister canada justin trudeau kan batun cinikayya a fadar white house ya kara da cewa yanzu bayan an kammala zaɓe na uku ga watan nuwamba batun zai samu goyon baya sosai to amma zaɓe na nan tafi a yanzu Kada a shafa'a ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya faɗa wa shugaban China shi Jinping cewa ya kamata mu ƙara haƙuri da Amurka akan jinkirta tattaunawa akan makaman nukiliya. mu yi kuma fatan cimma yarjejeniya tsakaninmu da pyongyang a cewar kafar watsa labaran ƙasar china Kim ya yi wannan jawabin ne a lokacin da shugaban China Xi Jinping ya kai ziyara a Koriya ta Arewa domin ƙara ƙarfafa dangantaka a tsakaninsu. Dangantakar da aka kulla a kan makamin nukiliyan Pyongyang da goyon bayan da Beijing ta nuna a kan takunkuman Majalisar Ɗinkin Duniya. shi ya isa ne a jiya alhamis a ziyarar kwana biyu wanda ita ce ta farko da shugaban china ya kai koriya ta arewa a cikin shekaru sha hudu daula salim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji wata kotu a Kaduna ta yi watsi da dokar wa'azi al'amarin da ya janyo cece kuce isa lawan ikara gare ka. sa'o'i kaɗan da hukuncin babbar kotun kaduna kan cewa kudurin dokar kula da wa'azi na jihar kaduna ya saba wa dokar ƙasa wasu shugabannin addini sun ce dama can su sun san arina tun farkon kawo wannan doka sheikh Mara ya ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a jihar kaduna kuma ya ce kamata ya yi ma majalisar dokoki da kuma gwamnatin jihar kaduna su yi ƙoƙarin kawo doka akan sace mutane ba wa'azi ba ni dama tuntuni na san za a rina domin tsarin mulkin najeriya sashe na ɗaya ƙaramin sashe na ɗaya ya faɗi cewa wannan tsarin mulki shine a saman kowace doka don ka duba akan maganar ƙuduri da ake ta magana a kai na game da wa'azi akwai sashe wanda ya magana cewa ba za a yi wa'azi ba sai an ba mutum lasisi to shi kuma tsarin mulkin najeriya sashe 38 ƙaramin sashe na ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da ya ba ɗan najeriya game da addini shine ya yaɗa addininsa a cikin jama'a ko kuma a shishi kaɗai to kaga in ka ce za a ba mutum lasisi sannan ne zai yi wa'azi to wannan doka ta yi karo da wannan sashi na 38 karamin sashi na ɗaya. me ne matsayar ku game da wannan doka matsayin mu shine muna kira ga mai girma gonan jihar Kaduna gaba ɗaya fatali da wannan kudiri da 'yan majalisar kaduna suka zarta domin abin da yake damun mutanen jihar kaduna da najeriya yanzu shine harkar tsaro ana sace mutane ana garkuwa da su a karɓi kuɗin fansa to kamata ya yi majalisar jihar kaduna ta kafa dokar cewa duk wanda aka same shi da laifin garkuwa da jama'a ya karɓi kuɗin fansa hukuncin shi kisa ne ita ma kungiyar kristocin tare najeriya kan reshen jihar kaduna ta ce wannan hukunci ya yi mata daidai rabaran joseph john hayab shine shugaban kungiyar kan din a jihar kaduna ka musu kai kara nan sun samu kyakkyawan goyon bayan mu domin mu makanmu mun ce za mu kai kara sai lawyer ya ce mana a kara guda daya ya isa amma abin da muke son duniya ta sani shine wannan kundin tsari da aka yi ba daidai ba ne mutanen da ake ce za a zona da su domin su ne su dinga ba da laisisi na wa'azi ba mu yarda da shi ba domin duka dirikun krista suna ba wanda suke wa'azi license so wani license kake nema in kana da damuwa ne ka ce to in ku gawa malaman ku in wanda ya yi kaza kaza ga hukuncin gwamnati mu sai mu gawa wanda mun ba su license kada ku yi rashin biya akan wannan mu krista kuma akwai son bible namu ya nuna mana cewa Allah ne ke kiran mutum ya sa su je wa'azi to in yau muna so mu karɓar license na Erufaya da jama'a da interfaith nashi to ya nuna da cewa umurnin Allah kuma za mu bayar to sai dai shi mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna kan harkokin addinin musulunci Sheikh Jamil Abubakar Albani ya ce akwai kuskuren fahimta game da wannan doka ita wannan dokar har yanzu ba ta zo wajen mai girma gwamnan jihar kaduna ba balle ya sa mata hannu wannan doka a takaice idan ta zo mai girma gwamnan jihar kaduna zai kalle ta idan aka kalle ta tunda wanda suka yi dokan dukansu ba masumai ba ne suna iya yin daidai suna iya yin kuskure a matsayinsu na 'yan adam amma dai wannan dokan ba ta zo ta cutar da wani ba wasu malamai suna nuna fargabar cewa wannan tsari ko doka da ake shirin shigo da ita za ta ci karo da wasu sassa na kundin tsarin mulkin wannan kasa da suka ba dan kasa dama ya koyar ko ya yi wa'azi a lokacin da yake so to ai koyarwa daban wa'azi daban alkalanci daban limanci daban isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. To a da Isa daga Kaduna kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda wani kamfanin wasu 'yan kasashen waje 'yan damfara ya damfari wasu 'yan jamhuriyar Nijar da dama. Tamar Abari gari Mun ce aka yi ma mu kaji ka biyar na bude kwant kawai za a ba mu ramcen kuɗi. Mun kai ɗari biyu da mutane da da suka shiga. Akwai wanda za ka zuba jika biyar kuɗin ka zumbi da garanti wani ya bada takardar gida an kana son kuɗi da yawa. Ni dai a ni ƙaramin ruwa ta ne ni marayu gare ni sai na huta nake a balbaɗa ta. Na zuba jika ta ashirin sai wannan jiya kuma asiri ya tonu. Wani ya bada takardar mota wani ya bada takardar gida. Mu dai yanzu dai muna kira ya samadu ya samadu ya samadu suka ce wannan kamar proje ce ta harkar yaƙi da wannan mutane da suke zuwa gudun hijira suka ce ana so a ba mutane bashi to wannan ko aka ce mana ba ruwa abinda da aka baka shi zaka maido to wannan abin ya dau hankalin mutane kuma mu ma muka ta gaya ma wasu muka ce ga alheri ya samu ashe kuma yanzu yau da aka waye gari da muka je babu su a kaɗan gaskiya wannan abin ya kai mutum dubu biyar suka fita da magana abin da ya ban mamaki ma na ga authorization da sunan justice da na karanta wani abu ne na confess na bude kwan wasu kenan waɗanda aka damfara tuni kuma 'yan damfaran su karanta a kare sai dai ma'aikatan da suka ɗauka suna tsare ne a hukumar 'yan sanda ta peji wanda ganin sun shiga wata na biyu ba wani bayani suka nemi haske daga magabatan nasu suka yi ta musu hanya hanya nan ne kuma suka ce za su maka su a kotu da haka ne kuma ranar litinin din da suka yi musu alkawari suka neme su suka rasa ba su ba labarin su fari kenan ma'aikatan suka je ga hukumar 'yan sanda ta feji don yi musu bayanin abin da ke faruwa sani rufa'i wani mai fashin baki ne a nan da magaran ya yi bayani kamar haka mutane a yanzu da yawa daga ciki in akan nasi kuɗi ne idan su a riheke ba su iya leƙa hatsarin da yake ciki haka su ma a gwamnati wanda hakinta ne na farko ta kare mutane kan irin wannan matsalolin kenan ta bangaren biyu duka an waya mutane kai akan irin wannan hatsarin akwai talauci a cikin wani da ake cima na precarity na aiki kamar da aiki yana ba da wahala ko kana so kai aiki a yanzu akwai yanayin da mutane suka shiga wanda wani bai samu duk mai son buɗe kamfani ko kasuwa sai ya biyo ta zauren 'yan kasuwa ko kuma chambre de commerce to ko yaya ka'idodin suke laminu ammani shine darakta na chambre de commerce ta nan da magaram shi buɗe kamfani abu ne wanda aka ba kowa uzini maimakon zai iya gabatar da takarar shi ta haihuwa ce ko kuma ta nationality ban san ko ta dan kasa kuma bayan shi hallau za mu tambaye ka aina ne kake zama na residence ɗinka to wannan takaru suna sawa wani su mu tambaye ka kuma wani irin kasuwanci ne za kai sai mu iya da wannan takarun daga nan mun diba mun ga sun cika takara haihuwa da kardan tekin da national tekin da residence kin sun yi daidai da wanda hukuma ta tambaya ka kawo ka kama na su sai mu iya cika ma takarda da ake cewa ta amsal rijista ita ce muke aikawa justice a yi takarda wanda ake ce ma registered commerce sai mu iya a sama tembur na shiga goma sha ɗaya da rabi a kan wannan takara in an mallaka eh, kenan yanzu eh, to kenan wannan takara ta ƙare lalle ka samu rajistar kuma kenan kana da usini kai wannan kasuwai. Tamara Bari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger. To a gaida Tamar kafin mu ci gaba bari mu waiwayi bahaushen Sudan. asmara daga asmara Kano. Yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida. Yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida. Lallai kan kuwa a gaishe ka yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau muna tare da Mrs. Nkoyo Toyo, wata 'yar siyasa, shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira African Women Leaders Network da Turanci. Ms. Nkoyo ta bayyana irin ƙoƙarin da suke yi don ganin shugabannin Najeriya sun ciyar da mata gaba. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ita ce ta yi hirar da ita. Ga abin da suka tattauna. Suna nan koyo toyo kuma ni um, chairperson na wani organization sunan shi african women leaders network shi organization nan muna da branches a duka wuri a africa kuma muna da global office namu a wurin united nations women african union kuma suna da hannu a abin nan da muka yi yanzu muna so mu yi wani chapter a nan a nigeria shi chapter nan za a yi launching nashi on the 1st of july to mun gani aikin na matan nan in ba mu sa eh, karfi sosai ba za mu samu abin da muke so gashi kuma nigeria yanzu da komi da maganan poverty masu da basu da komi da za su yi mun su da yawa mata ne da mata da yaransu ba su da abin da za su ci ba su da komi da komi shine ya sa muka duba aikin na matan nan yanzu ya zama aikin da muka yi ta mu yi karfi sosai to shi organization nan suka kawo shi sun duba wurin uku ne za a yi magana za a yi aiki Ka sa akwai abin da suka kira um, sustainable development goals muna duba ce in mun yi sustainable development goals za mu kawo poverty na mu zo kasa da shi mu kawo su eh, eh, matan nan ba da makaranta ba su da komi da komi za mu yi su shi sustainable development is up to 2030 by 2030 za mu duba kuma akwai wani da su african union suka kawo agenda 2063 kuma it is they said the africa we want wani irin africa muke so muna so afirka da za mu ci abinci don mu zauna nan za mu yi har kowa da kowa zai samu abin da yana so mata da namiji dukan za su samu abin da suke so akwai wani kuma suka ce united nations resolution 13 23 shine about peace and security kina gani kaman duka abin da suka su boko haram faruwa a north east da duka wuri a nigeria shi magana peace and the role mm. da mata suka yi a cikin peacekeeping da case building mm. shine manyan aiki da mu kuma za mu yi mm. to ga shi komi da abin nan da nika nika gya nike these are some of the issues da za mu yi aiki da su eh to kin taba zama yar majalisa a Najeriya nan yanzu za ki ce mata suna wani mataki ne a Najeriya wannan maganar statistics ne in mun duba statistics za mu gani cewa mun je baya gashi lokacin da nuna da national assembly that is 2015 mu 26 eh, muke 26 yanzu yanzu muna 11 daga election 2019 na 11 ne suka samu kuma in kin duba 2015 saki gane mata a cikin government na they were 35% yanzu da ya kuma this last four years mu ba mu samu irin 35% din nan mun tafi kasa kuma to in kin duba daga executive daga legislature ba mu samu numbers yana zoma kaman ba mu yi da kyau ne to shi ne ya sa mata suka dawo suka baya sun ce a wannan ba kyau duba senegal duba rwanda duba uganda ba duba south africa su dukansu numbers nasu yana tafi sama ba baya ba ne to me ya faru nigeria yana tafi baya you know so shi the main problem da muka samu a yanzu to yaya kike ganin mata za su iya samun ci gaba to mun zama yakin kenan shine ya kawo mu nan da duka party akwai su pdp a nan akwai su apc a nan akwai su si parties eh, labour party da kowa da kowa sun zo tun da mun gani cewa this problem eh, is a very big problem da sa musa hannu da musa bakinmu mu ce ko buhari ne ko su governors ne so ku legislature ne kamar ga house of reps akwai wani da ta fito wani kiru ta ce na tana nema speaker to ya za a yi kuma ba za a bar ta even if komi da komi ya faru za sa ta wani wuri tun da mun sani mata su ta su samu wani wuri kuma ga su wani suka ce secretary to government ga su ka ce suna to ministers yanzu ne lokacin nan da za a shiya ta ci magana nan a gya shi buhari na cewa gabin da zai faru gabin da za a yi gabin da komi da komi da za a yi shine ya kawo mu nan duka mumun haduk yanzu ba duba ko mu pdp ne ko apc ne ko da maganan nan women's agenda me za mu yi da women's agenda na gani in dukkan mu yi magana da bakidaya daya za mu samu abin da muka so na gode ma To masu saurare a nan za mu dasa a ashirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin. A madada Mrs. Nkoyo Toyo da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To gaida Inarsu Ibro yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin cewa a cikin wannan makon ne shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin neman zabensa karo na biyu a wani gangami a birnin Orlando na jihar Florida. ɗaya daga cikin muhimman jihohin da suka taimaka masa yin nasara a zaben shekarar 2016 mahalatta gangamin sun yi masa maraba shugaba trump ɗin yayin da yake jawabi ya kira wasu daga cikin kafafen yada labaran amurka da cewa makaryata ne yanzu bari mu leƙa jaridar la times inda aka rubuta labari cewa shugaban kamfanin boeing dennis malenberg ya amince cewa kamfanin ya tafka kuskure na ƙin yin cikakken bayani ga kamfanonin jiragen sama da matuƙa jirgi da kuma jami'an da ke sa ido a kan wata fitila da ke nuna alama da ta gargaɗi a jiragen 737 max 8 da aka dakatar da amfani da su. masu bincike sun yi imani cewa fitilar gargaɗin wacce ke sashen matukin jirgin tana haɗe da wata na'ura da ta taka rawa a mummunan haɗaruruwan da suka faru na jiragen 737 max guda biyu inda ya faru a kasar indonesia a bara da kuma ɗaya da ya faru a kasar habasha a watan maris wanda ya halaka mutane 356 sai kuma jaridar politika inda aka rubuta labari cewa indiya ta ƙara kudaden harajin da take karba kan kayayyakin amurka da ake shiga da su ƙasarta yayin da takaddamar cinikayya ke ƙara zafafa tsakanin ƙasashen biyu Wannan mataki na martani da Indiya ta dauka na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da hukumomin Amurka suka cire Indiya daga jerin ƙasashe da ke da gatan yin cinikayya da Amurka ba tare da wata takurawa ba. Sai jaridar Daily Times ta Tennessee inda aka rubuta labarin wata mata mai juna biyu da take tafiya da ɗanta yayin da wani direba ya afka kansu. ya bige su inda nan take ya kashe su wanda ake tunanin ya aikata hakan ne da gangan direba dai mai suna william david clip yanzu haka 'yan sanda sun kama shi an kulle shi inda ake tuhumarsa da aikata wannan laifin sai kuma jaridar texas daily inda aka rubuta labarin cewa wannan shahararren kamfanin gidan abinci na jihar texas mai suna wata baga an saida shi ga wani babban kamfanin jihar chicago Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon dole Salim daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa a huta lafiya. To gaishe ki daula yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin masu sauraron mu. ni ne alhaji amadu maye sarkin mayun bakwai tsarki abin da ya bani mamaki da gwamnan mu na jihar plateau wato hausa suna kiran angulu da kan zakwa ga asibitin da tsohon gwamnan janyayi bakwas da barkin ladi ko a karasa sai ya ce bari a ɗauki tushi sabo zai irin shi daga a barkin ladi sai shi zai saboda Allah da ne shi ma ya kwanta ya jama kan da gaskiya mana kuɗin da za a zuba a barkin ladin in an sa a sabon asibiti da sa da kwakwar da ladin so in za gama. mai magana ni ne sani balak da ke guru hausare a jihar yoban najeriya ina kira ga alkalan najeriya kai koyi da halayen justice musa danna da katsina shugaban alkalan jihar katsina ina masa fatan alkhairi allah ya sa zama chief na najeriya don yana yaki da cin hanci da rashawa yana rike gaskiya da amana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Usman Dogo Madaka Rafi Lakal Gaman Tagara. A halin gaskiya wannan talafin nan da ake aka fara badawa a ƙaramin kuma tarafi. Yana da kyau in dai za a ci gaba in dai da gaske za a yi to a rika bi kowane ward ana kira kowace wanda za a taimaka ma kuma wanda ya dace a taimaka masu. bai dace a ce ko kuma a 'yar mutane a ce sun koma gida haka nan sun wahala sun biya kudin mashina da kudin mota sun zo garin hukumar tarafi a ce ko sun koma ba su samu biyan bukata ba. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na ɗan Lamijo Jakagara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga fadar shugaban kasa abin da ya yi a wanga lokacin da ya yi daidai. kudin da aka turo ma kanana hukumomi da abin da talakawa sun da suna nema a yi masu haka to yanzu ne mu talakawa muka san cewa gwamnati ta zo kusa da mu a halin gaskiya kudin da aka turo ma kanana hukumomi to wannan ciyamomi su nike amana muna nan mun sa masu ido su sun daidai mu ya ba mu ba su daidai ba mu gaya masu. To yanzu kuma ga daula ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice ne. ga labaran a takaice a jiya alhamis ne shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya filippo grandi ya ce an samu karuwar 'yan gudun hijira sama da miliyan saba'in a faɗin duniya baki ɗaya. inda ya kira wannan da wata babbar gazawa ga al'ummar duniya sannan ya kira da a haɗa kai a duniya baki ɗaya wajen warware wannan matsalar. sauran kirin amurka da iran su gwabza a jiya alhamis bayan da aka kakkabo jirgin sintiran amurka mara matuki mai suna global hawk a yankin ruwan hamas al'amarin da shugaban amurka donald trump ya kira da mummunan kuskure a jiya alhamis ne shugaban amurka donald trump ya ce akwai yiwuwar majalisar dokokin tarayyar amurka za ta amince da yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da mexico da kuma canada amma idan ba a sa harkar zaben shekarar 2020 da siyasa a ciki ba shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya faɗa wa shugaban china shin jinping cewa ya kamata mu kara hakuri da amurka akan jirkinta tattaunawa kan makamin nukiliya To nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Daula Salim wacce ta karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salamun abu da kuma injiniyan mana wani lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim kalmasi Garba ke muku fatan alheri sai an jima.